Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba fatan an wayi gari lafiya suna na sarfil hashin gumel tare da Aisha Sula da sauran abokan aiki muke kamo wannan shiri na yau ranar litinin 14 ga watan Satumba na shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Makonni bakwai gabanin zaben kasar shugaba Donald Trump yana ya yayi abin a zo a gani a yaƙi da cutar covid-19 gobarar daji da ke ci gaba bazuwa zuwa yammacin amurka a jiya lahadi da ya haddasa hayaki mai yawan gaske ya jefa lafiyar miliyoyin mazauna yankin cikin hadari akalla 'yan kasar belarus dubu ɗari ne suka mamaye titunan birnin kasar min a jiya lahadi a wani zanga-zanga mafi girma na kin shugaba alexander lukashenko tsakanin labaran kenan aka saurara to a cikin shirin za ku ji cewa har yanzu ana cece ku ci game da kashe gawurtaccen madugun yan bindigan nan da ake kira gana yanzu kin ga hanya daga katsina la zuwa takum idon ka rufe ni tun zan da kai shiga katsina la sai ka gan kanka a takum saboda kwata kwata su ne hanyar sai abin da suka ga dama suke yi ba zaman lafiya in ba a sace mutum ba za a kashe haka kuma za a ji cewa a jihar barno an gano raran naira miliyan 150 da ake biyan ma'aikatan bogi A jihar Bauchi kuwa an miƙa wa gwamnatin rahoton duba yiwuwar sake farfado da Birtali domin samar da zaman lafiya. Sai kuma shirin ciki da gaskiya da zan kama ku cikin shirin. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Aisha Tusule. Makonni bakwai gabanin gudanar da zaɓe a nan Amurka, shugaba donald trump na tunkahon cewa ya yi abin a zo a gani wajen yaƙi da annobar coronavirus da kuma daƙile yawan mace-mace a ƙasar a yayin gudanar da yaƙin neman zaɓe a nevada a ranar asabar trump ya ce amurka na matakin ƙarshe na daƙile coronavirus batun da babban masanin cututtuka masu yaduwa anthony fauci ya musanta a wani gangamin neman zaben kuma trump ya musanta alkaliman waɗanda suka mutu a ƙasar 194 da ya zarta na ko'ina a duniya yana cewa kamar 180 ne suka mutu sakamakon cutar duk da cewa kusan mutum dubu talatin da biyar ne ke kamuwa yayin da dubu ɗaya suke mutuwa a kowace rana a amurka trump ya wallafa a shafinsa na twitter a jiya lahadi cewa alkalma na yin ƙasa cikin sauri yawan waɗanda ke mutuwa da kuma waɗanda ake kwantarwa a asibiti sun yi ƙasa sosai hatta yawan masu kamuwa da cutar na raguwa duk ƙarin yawan gwajin cutar da ake yi fiye da kowace ƙasa a duniya abokin hamayyar trump na jam'iyyar democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden bai fita kamfen ba a ranar asabar amma ya faɗi tun farko cewa rudin jama'a da trump ke yi wata babbar yaudara ce ga amurkawa da ta shafi rai da mutuwa wannan raina aiki ne kuma abin kunya ne hukumomi na neman wani dan bindiga da ya yi harbi ya raunata jami'an tsaro biyu a los angeles a jiya lahadi yayin da suke zaune a motar aiki harin da ya janyo martani cikin fushi na shugaban kasa kana ya harzuka zanga-zangar kin jinin 'yan sanda a wajen asibitin da ake kula da jami'an 'yan sandan an yi wa 'yar sanda mace 'yar shekara 31 da namiji 'yan shekara 24 tiyata a yammacin ranar asabar a cewar shugaban 'yan dokar yankin alex villanueva a jawabin da ya yi wa manema labarai da daddare ya ce dukkaninsu biyu sun kammala karatu ne daga kwalejin horar da 'yan sanda watanni goma sha hudu da suka gabata ya kara da cewa an harbi jami'an 'yan sandan ne lokacin da suke zaune a motar su ta sintiri a tashar jirgin ƙasa kuma sun yi ƙoƙarin sadarwa don neman taimako Valian Weaver wanda ma'aikatar shi ta sha shuka yayin zanga-zangar ƙin jinin wariyar launin fata a 'yan kwanakin nan ya bayyana ɓacin ransa game da abin da ya faru kuma ya roƙi jama'a da su musu addu'a. hukumar ta yada bidiyon harbin da ke nuni da wani mutum da ya buɗe wuta ta ɓangaren tagar fasinja ta motar 'yan sandan Bidiyon ya janyo dubban sharhi ciki hadda na shugaba Donald Trump wanda ya bayyana su dabbobi da ya kamata a dake su. Masu zanga-zangan sun yi cincirundu a kofar asibitin da ke kula da masu raunin. Gobarar daji na ci gaba da bazuwa zuwa yammacin Amurka a jiya Lahadi tare da hayaki mai yawan gaske da ya tunnuke yankin kuma ya jefa lafiyar miliyoyin mazauna gurin cikin hadari. Iskar yankin jihar Oregon da ke arewa maso yammacin Pacific na cikin mummunan hadari a cewar hukumar kula da yanayi hukumar ta yi gargadin samun hayaki mai cutarwa a garuruwan oregon da washington ga baki ɗaya a faɗin yammacin amurka an sami gobara 24 a california 15 a washington 14 a oregon 12 a idaho da alaska da colorado da nevada da new mexico da utah da wyoming harshen wutan ya hallaka akalla mutum goma a oregon yayin da jami'an ceto ke ganin adadin na iya fin haka a california inda wutar ta faro akalla mutum 22 ne suka mutu haka kuma ta mamaye hekta miliyan 1.3 a washington kuma hekta 269 ta kone. kafin Aisha ta sake dawowa da wasu karin labaran zamu fara duba batun tsaro. Inda a makon jiya ne dakarun da ke wanzar da zaman lafiya suka hallaka tarwa sai a kwaza mai lakabin gana a jihar Benue wanda tun da daɗewa hukumomi ke neman sa a jallo kan zargin aikata ayyukan ta'addanci a jihohin Benue da kuma kudancin jihar Taraba. Bayan kashe shi, gwamnatin jihar Benue ta nuna damuwarta saboda a cewarta ta buƙaci ya zo ne don ta masa afuwa shi da magoya bayansa. Ga rahoton da Zainab Babaji ta haɗo mana. We received strategic informations on the movement of the dreaded bandit named Tuwase Akwaza. Kwamandan da ke jagorantar wanzar da zaman lafiya ta hudu da ke Doma a jihar Nasarawa, Manjo Janar Monde Gazama Ali ke bayani wa manema labarai cewa bayan sun samu bayani kan tafiya da babban dan ta'addan na mai suna Tewase Akwaza mai lakabin Ghana kan hanyar Bese Boko zuwa Makurdi. Rundunarsu ta sanya shinge a hanyar har aka samu harbe-harbe tsakaninsu daga nan aka kashe shi. And he was killed. Kafin kashe shi dai hukumomi na zarginsa da ayyukan ta'addanci da suka hada da kashe-kashen mutane da satar dabbobi. He has been killing, uh, civilian JTF, uh, vigilante group, traditional rulers. Gwamnan jihar Benue kenan Samuel Otom wanda a baya can ya zargi a Akwaza da laifin kai hari kan wani ƙauye da kone musu amfanin gona a wata kasuwar doya. Daga bisani gwamnatin jihar ta Benue ta yi tayin naira miliyan goma kan duk wanda ya bada bayanan yadda yadda za a kamo Ghana. To sai dai kafin kisan nasa gwamnatin ta Benue ta yi niyyar yi masa ahuwa ne bayan sarakunan gargajiyan yankin da ke fuskantar munanan ayyukan Ghana suka buƙaci gwamnan ya yi hakan don su samu sa'ida. Bayan kisan nashi gwamnatin jihar bata ji daɗin yadda aka kashe shi ba. A wani taro da gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya yi da masu ruwa da tsakin jihar ya bayyana cewa yana jiran samun bayanai daga rundunar sojin ya kuma buƙaci a sako mutane arba'in da aka kama yayin gumurzu kafin kafin kashe Ghana da ma motocin da jami'an sojin suka tafi da su. Are with what uh, took place. Na zanta da wani da ya kasance ga nau'ukan wasu ayyukan taiwa sai a kwaza. Sunana Comrade Aliyar Suleiman Bente. Yanzu kin ga hanya daga Katsina Ala zuwa Takum. Idon ka rufe ne tun ran da kai shiga Katsina Ala sai ka gan kanka a Takum. Mm. Saboda kwata-kwata su hanyar sai abin da suka ga dama suke yi. Ba zaman lafiya in ba a sace mutum ba za a kashe. Barista Yakubu Sale Bawa da ke zama shugaban kungiyar lauyoyin Jos jihar Filato ya fayyace abin da doka ta ce game da kisan taiwa sai a kwaza. Abin da ah, sojin suka aikata gaskiyar da ta ce karkashin doka ba a yi daidai ba. Da farko kamar yadda gwamna ya nuna mutanen nan sun nuna za su sadaukar da kansu su miƙa kansu ga hukuma domin suna tunanin sun canza ko kuma sun canza halayensu. Abinda sojoji suke cewa sun taho cikin mota daga nan aka sa roadblock. Hmm. A roadblock kuma sai a bisa ga abin da sojoji suka faɗa. Wanda mu a wurinmu in ba an je kotu ba an ɗauki shaidu ba za mu iya cewa haka ba ne. Hmm. Cewa sun samu sa sa'insa tsakaninsu da sojoji shine suka kashe shi a gaskiyar shine haka bai kyautu ba kuma ya saba ma doka barista yakubu sale bawa kenan da ke zama shugaban kungiyar lauyoyin jos jihar plateau zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria gai da Zainab Babaji. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha ta dawo da wasu ƙarin labaran duniya. belarus dubu ɗari ne suka mamaye titunan birnin kasar minsk a jiya lahadi a wata zanga-zanga mafi girma ta ƙin jinin shugaba alexander lukashenko bayan ya yi ikirarin samun nasara a zaben watan jiya da ake takaddama a kai da kuma abokan hamayyarsa suka ce na cike da magudi. 'yan sanda sun ce sun kame masu zanga-zanga sama da 400 a birnin minsk kuma suna ci gaba da kamen ya zuwa yammaci yayin da jama'a ke ci gaba da nuna kin amincewarsu da lukashenko wanda ya yi mulkin kasar da ke renon rasha na tsawon shekaru 26 rasha ta ce za ta taimaka masa ta hanyar turo dakarunta a belarus masu zanga-zangar na adawar cewa svetlana chikarnaskaya ce ta lashe zaben na tara ga watan agusta manyan jagororin adawa da dama an kulle su ko kuma sun arce daga kasar inda a yanzu haka chikanoskaya tana lithuania Lukashenko ya yi musanta zargin cewa an yi magudi a zaben. Kana yana zargin cewa wasu manyan kasashen waje ne ke hura wutar zanga-zangar. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Ashirin da gwamnatin jihar borno take yi na tantance ma'aikatan ƙananan hukumomi ashirin da bakwai da ke jihar gwamnatin ta ce ta samu rarar fiye da naira miliyan 150 da ake biyan wasu ma'aikatan bogi fiye da dubu tara a ƙananan hukumomi goma sha tara a yanzu daga borno ga rahoton haruna dauda biyu a shirin da gwamnatin jihar borno take yi na tantance ma'aikatan kananan hukumomi 27 da ke jihar gwamnatin ta ce ta gano rarar fiye da naira miliyan 150 da hamsin da ake biyan wasu ma'aikatan boge da ke wasu kananan hukumomi a cikin jihar gwamnatin ta ce cikin wata guda da take gudanar da wannan aikin ne dai ta gano a wasu kananan hukumomi goma sha tara cikin kananan hukumomi 27 da ake da su a jihar daga gani ma'aikatan da ake da su cewa akwai wasu ma'aikata da ke da karancin shekaru yayin da wasu suka fice shekarun aiki wato shekaru sittin da haihuwa wannan ne ma aka samu ranar fiye da naira miliyan hamsin da bakwai tsakanin waɗannan ma'aikata da kuma wasu ma'aikatan da suka karbi fom ɗin tantancewar amma suka yi bayyana a gabar wannan kwamiti da suka ce an samu rarar fiye da naira miliyan casa'in da uku wanda kuma hakan ke nuna musu cewa waɗannan ma'aikata dukkaninsu na boge ne a cewar kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu wato fanarabul sugun mai mele. ma'aikatan na sun karba fom na verification wanda ba su zo sun yi a a verification committee ba ya kama dubu biyar ɗaya to a su kudinsu da muka rige mun rige eh, miliyan 93 da dubu eh, talatin da shida wannan shine kudin da muka rige wanda mun ce in sun zo sun nuna fom nasu gaban verification committee in verification committee sun tantance cewa suna ma'aikatan gwamnati hmm. za mu biya kudinsu wanda shekarunsu na aiki ko shekara 35 na aiki ko kuwa shekara 60 na shekaru na aihuwa ya yi amma har yanzu suna cikin gwamnati da kuma yaran da shekarunsu bai kai ma a ce ga shekara 18 na aihuwa ba amma suna cikin gwamnati suna karba albashi to wannan da muka hada mun kama mutane dubu uku uku da dari tara da sittin da uku. kudin albashinsu kuma ya kama miliyan hamsin da bakwai da dubu dari hudu da saba'in da biyu. Jimla na ma'aikatan shine ya kama su dubu tara da dari bakwai da saba'in da hudu. Shine kudin su gaba daya kuma a albashi ya kama miliyan dari da hamsin. Wannan kudin a ajiye yanzu. Na kuma tuntuɓi shugaban ma'aikatan ƙananan hukumomi na jihar Borno Malam Mustapha Bula Magumeri game da wannan shiri ganin cewa akwai koke-koke da dama daga ƙananan hukumomin sai dai ya ce akwai kuskure game da diddigan da gwamnatin ta bayar wannan din mistake ne na wanda su kwamiti din suka yi kuma su ma sun yi admitting and h over h ma shi ma an cire list nasu su ma gaskiya uh, sun ce wayanda sun wuce shekaru 60 zuwa sama din uh, a retire nasu kuma dama haka ne mu ma ba mu goyi bayan mutum wanda yana shekara 60 da sama yana aikin gwamnati yaushe yara za su samu aiki ne mu kullum masu biyayya ne ma gwamnati idan akwai masaloli ɗaya biyu wanda mun yi observing cewa muna neman gwamnati ta yi gyara a kai hmm. muna son gwamnati ta yi gyara gwamnatin yanzu hakan ta ce za ta ci gaba da wannan aiki na tantance waɗannan ma'aikatan ƙananan hukumomin musamman ma waɗannan ƙananan hukumomi guda takwas da suka saura haruna dauda biyu murya amurka daga maiduguri a najeriya a gai da haruna dauda biyu to daga jihar borno kuma sai jihar bauchi inda kwamitin da gwamnati ta kafa domin ya gano mata filayen noma da kuma burtale shanu ya miƙa rahotonsa ga gwamnan jihar sanata bala abdulkadir muhammad ƙauren bauchi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da abdulhab muhammad ya haɗo mana shugaban kwamitin sariya ya haya baba ya ce dukkanin manoma da kuma makiyaya suna sana'ar noma da kiwo domin kuwa abin da suka gani ne zahiri ya buƙaci ganin manyan filayen noma da wasu ke mallaka an raba wa jama'a. abin da muka gano abin da yake a ƙasa ne abin da yake ƙasa kudin dajin mu da hanyar sarun mu duk sun zama wagwana rin gaya maka manomi makiyayi ne makiyayi manomi ne duk wanda ya ce maka wa'annan biyu ba sa tafiya tare karya yake amma mu abin da muka gaya gwamnati da yake yanzu mutane sun yi yawa irin manya-manyan gwanakin na ayyar nasu a an rarrage su don a bara wasu su masu noma eh, wani gurin fa wurin ne aka dauka ba a yi noman kawai yana aji kawai yana aji wani abun ma wani inda muka je din an karbi abun a wurin ka kai talaka wani ya saya ba wai karba suke yi ba saya suke yi amma kuma an zo ana baka haya gwanin bauchi bala abdulkadir muhammad ya ce gwamnatinsa gyara ta zo yi sabida haka duk lokacin da aka buga gangar gaskiya to ya zama dole a takarawa mun zo mu gyara ne dole ne kuma mu gyara in muna son mu zauna lafiya da mu da mutanenmu da talakawanmu da al'umman jihar bauchi ba ma na bauchi ba na arewacin najeriya don muddin ba samu an samu maslaha ko gyara a wannan abin da ake yi ba to a gaskiya ba za a samu zaman lafiya ba saboda abubuwan da suka fito da su sun kunshi abubuwa ne na zalunci na cin mutunci na rashin tunani da kuma na badagala da sama da faɗi da dukiyan al'umma wanda shine fili da hanya da burtali da sauransu kuma za mu yi wannan insha Allahu kowa ya san in aka yi kada gangan gaskiya dole ya rawa gwamnati ne a gwamnatance za mu duba za zamu mu kafa kwamiti wato na fito da kudurorin gwamnati akai wato na white paper bayan an yi haka kuma za mu sa kwamiti za mu ɗauki wasu daga cikin wayannan mambobi mu sa su a wani sabon kwamiti wato na implementation committee wanda za su sarrafa abubuwan da suka fito da su yadda zai kasance mun sake dawo da wayannan gandun daji idan za mu iya dawowa da su. Alhaji Muhammadu Sunusi mamban kwamitin ne kuma shi ne shugaban kungiyar fulani kautal hore na jihar bauchi ya na gansu in dai aiwatar abin da muka gudanar a kwamitin nan yadda aka zo aka saboda akwai labi shekaru da shekaru wanda aka tose yanzu hakan nan yawon nan da muka yi duka da gandun daji da labi duka ba abin da ya rage amma kuma mun faɗa ma gwamnati kuma wannan gwamna gaskiya muna kowan jato a kan shi iya awatar da wannan abin allah yarda duk wani sabani makiya da manoma ya kare abdulhamu muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab muhammad to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari talatin a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon fm baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa mu na yanar gizo wato voahausa.com domin sauraron shirye shiryen mu yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da sake saduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Wanda a yau muke birnin Kano domin bin diddigin gawar wani matashi. Da wani DPO 'yan sanda ya kashe shekaru 21 da suka gabata. kuma har yanzu gawar na asibitin murtala ana aje da ita ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi Lahashin gumel tun shekarar 1999 wani dpon 'yan sanda mai suna salaman inyabo wanda aka fi sani da kwanta-kwanta a wancan lokacin ya yi wa matashi mai suna a wale sha'aibu dukan da ya zama ajalinsa tun daga nan mahaifin wannan matashi ke tashi faɗin ganin an yi wa ɗansa awwal adalci lamarin da ya kai ga gwamnatin jiha har zuwa ta tarayya daga ƙarshe aka fara sauraron shari'a a kano duk kuwa wannan magana da ake yi gawar awwal tana ajiye asibitin murtala lamarin da ya kai ga cewa sai kotu ta bayar da umarni za iya bayar da gawar awwal domin a kai shi makwancinsa kotu ta baiwa rundunar 'yan sandan najeriya umarnin ta kamu tare da gurfanan matar dpo kwanta-kwanta saboda bijirewa sammacin kotun da ya yi na kin bayyana gabanta amma shiru kake ji babu kwanta-kwanta babu motsinsa daga ƙarshe ma aka dakatar da mahaifin awali daga zuwa kotu domin shari'a ba za ta iya ci gaba ba ba tare da wanda ake zargi ya bayyana ba yau shekaru ashirin da 21 kenan ga abin da mahaifin awali ya shaida mana Salamu alaikum. Sha'aibu Ahmadu mazaunin Kano amma keti ake gaya ma amma suna na Sha'aibu Ahmadu. A wacce unguwa kenan baba? A Brigade Tsamiya nan ne unguwa. Kai ne mahaifin yaran da aka ce eh, yau shekara ashirin da ɗaya kenan aka samu wani tsautsayi ya zo masa da ajali aka kashe shi kuma an ce har yanzu ya wasana asibitin mutala. a nan cikin birnin Kano. Yaya sunansa? Sunansa wani sha'ayu kuma yaro ne gaskiya wanda tunda Allah ya tashe shi mai fusaha. Wai babar daga lokacin da aka kashe Awalu dukan da DPO Salman ya masa ya zama sanadinsa hmm. na mutuwa zuwa yanzu da ake magana na tsawon shekaru 21 baba tartibi kai me kake nema ne misali to ai baba dai baya shari'a mm. hukuma ita ce mai shari'a mm. ina neman haƙƙin yaron a hannun hukuma tunda hukuma ce to ina neman haƙƙin yaron a hannun hukumai shi ya sanya ma yaron ai kowa yana jin tsoron ya taɓa yaron kowa yana yanzu mutum ya je asibiti ya ce a bashi yaron kowaye ba za su bashi ba kowaye tun da har yanzu kana kan bakanka na nemo wa yaran nan hakkinsa a wurin hukuma watakila kai ma haddana ka tun da kai ma kana da naka hakkin dan kai ka haife shi kuma ga tsawon shekaru 21 kana ta kai komo yanzu a yadda ake menene fatanka eh to ni da ina fata na da gwamnati ta ji kokena hmm. akan wannan magana ta bin haƙƙin wannan yaro ina kira kuma ga kotuna masu adalci su sa bakinsu da ita hukumar 'yancin dan adam da 'yan jaridu do allah do annabi a dubi allah a wannan magana shekara ashirin ba kwana goma ba ne shekara ashirin ba kwana goma ne ba saboda haka ina kira ga kowa da masu ruwa da tsaki akan abun kowa ya sa bakinsa a duba wannan magana tawa da idan basira. kaman baba yanzu kaman baba yana zancen eh, neman diya kenan ta rai da kuma watakila eh, alalibo wacce shi salman tunda ba a ma sani ba ko yana raye ko kuma a to yanzu salama ko yana raye ko ba raye ba ba zai iya sani ba inda shi baba salama ba unguwa da suke da shi ba kuma salama nan shin wa sa shi aikin nan gwamnati ce wa ke maganan nan gwamnati ce saboda ka baba me nasa shi ba ba haƙƙi yake bi kuma haƙƙun Allah yana bi ya Allah an tausaya an yi ya Allah ba a tausaya an yi ba har wurin Allah yana bin haƙƙin saboda baba ba gwamnati ba ne kuma baba ba mai kuɗi ba ne zai iya cewa zai fitar da kuɗi a shiga nan a fita ba ɗaya a wani shekararsa nawa kenan misali a lokacin da abin ya faru kuma yanzu shekararsa jimlatan shekararsa nawa shekararsa arba'in da biyu kenan lokacin yana da ashirin da ɗaya yanzu kuma ga 21 ga 42 shi ne ɗan kanana shi ne ɗana na fari shekaru 21 ana ajiye da gawar mamaci a wata ƙasar hausa abu ne da ba a saba ji ba hakan yasa gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta fara aiki don taimakawa wannan iyali. To sunana kumar iya Runa Agi shugaban gamayyar kungiyoyin kare yakin ɗan adam na ƙasa da ƙasa reshen Najeriya mai suna Human Rights Network. Yawa maganar da ake yi wannan bawan Allah mahaifin Awwalu Malam Sha'ibu Ahmadu bayanan da muka samu ku shigo cikin wannan batu. A ta ina kuka shiga kuma shin kun shiga kuma ta ina kuka shiga kuma me za ku yi to kamar yake da akwai wannan bawan Allah dai tsawon shekara 21 aka yi mai abin da ya shafi dan shi yake bibiyar shari'an nan shari'an nan tun daga jiha sai ta je har federal government har IG na wannan lokaci sai da ya saurari shari'a kamar inda ka je ma bayani to mu a matsayin mu na yanzu ya kawo mana kuka ne akan abu biyu na farko dai yana son kotu ta umarci asibitin murtala da ya bashi gawa ɗansa ya je ya binne yau a shekara 21 kenan sannan na biyu kuma a dawo da bin haƙƙin ɗansa abin da aka yi mar domin a yanayin da muka tafi bincike a kai mun tafi bincike bangare biyu kafin ma mu san me na gaba na farko ma mu ji gawan Nana. hakan ta samu muka rubuta takarda ga ofis din shi tim medical director na murtala muhammed special hospital ya tabbatar mana gawa na nan a aji kuma mu ma mun yadda mun aminta da wannan sannan na biyu kuma mun zo mun nemi ppro ya za a yi a gano mana kwafi na shari'a na abubuwan da yake da akwai to alhamdulillahi dai a hankula mun samu wannan kwafi na shari'a kuma mun ga karshen shi wato kakakin yan sanda kenan ba shi ne amma ya bamu ba mm. shi wannan baban wannan yaro mm. a lokacin da yake zai tsaida wahalar shi din da ake na zuwa kotu ba a komai ba domin kaji ya ce zuwa wajen 48 ba abin da aka yi akan wannan tafiya kuma yanzu kotu ma tun lokacin da ta zo dara na ne yanzu ba san halin inda fayil din yake ciki ba to a lokacin ya nemi kwafi na shari'a kuma ya kawo mana wannan kwafi mun ga ƙarshen magana abinda mai shari'a ya ce ƙarshen magana abinda lauyan gwamnati ya ce kuma kotu ta jaddada mar abinda ko ya nuna shine lauyan gwamnati ya nuna cewa wannan mutumi da ake zargi bai taba a fiyarin a kotu ba kwata-kwata bai taba bayyana a kotu ba tsawon wa'annan lokaci hmm. a kotu presidiwa da ake bi mun ga hakan ne hmm. da ƙarshe lauyan gwamnati ya nemi kotu da ta ba da dama na ɗaukan mataki na gaba nan take kotu ta nuna inda ta ce ta ba da inspector police wato commissioner of police ko inspector general of police dama na duk inda aka ga mutumin nan a declaring din shi wanted kuma ya bada ta ba da dama cewa ko ofisa ko rank and duk wanda ya gan shi inda jami'in tsaro ne ya kamo mata shi a iya nan aka tsaya Shirin ciki da gaskiya ya nemi jin matsayar hukumar kotunan jihar Kano wadda kuma ta bayyana cewa wannan sakaci ne na hukumar 'yan sanda bisa rashin cika umarnin kotu na neman wannan dpo tare da gurfanan mata da shi baba jibo ibrahim kai ne kakakin na kano kuma wannan zance eh, eh, ina ya kwana ne a kotun babbar kotun kano tun da an ɗau shekara da shekaru ana yi eh, gaskiya ne kamar abin da ka faɗa a shimfiɗar ka wannan kara akwai ta kuma a wannan lokaci kusan shekara ta dubu biyu an gabatar da wannan kara a gaban babbar kotun jiha wanda take zamanta a mila road so kasancewar an gabatar da wannan kara an ta ɗagawa ba ɗaya ba ba biyu ba domin shi wanda ake zargi da laifi a gabatar da shi gaban wato shari'a amma duk haka ta gagara wanda daga ƙarshe wannan kotu ta ba da umarnin cewar duk inda wannan mutum yake a faɗin najeriya a je a kamo mata shi kuma a kawo shi gaban kotu so wannan shine abun da umarnin da kotu ta bada a wancan lokaci so tun daga shekara ta dubu biyu a shekara ta dubu biyu a shekara ta dubu biyu mm. tun daga wannan lokaci kuma ainihin waɗanda kotu ta baiwa umarni na a kama tun da san kotu a zaune take ita aikinta da gudanar da shari'a saboda haka za ta bada umarni amma tabbatar da wannan umarni kuma wato yana bangare na wanda za su zo su zartar da wannan umarni saboda haka tun daga wannan lokaci ba a gabatar da shi gaban kotu ba masu sauraro filin ciki da gaskiya zai saka ido kan wannan batu. Tare da dawowa domin kawo muku abin da zai faru bayan wannan shiri. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Mr. Phil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance da mu mako mai zuwa inda za mu kamu wani sabon shirin. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. makonni bakwai gabanin zaben kasar shugaba donald trump yana ya yayi abin a zo a gani a yaƙi da cutar covid-19 gobarar daji da ke ci gaba bazuwa zuwa yammacin amurka a jiya lahadi da ya haddasa hayaki mai yawan gaske ya jefa lafiyar miliyoyin mazauna yankin cikin hadari akalla 'yan kasar belarus dubu ɗari ne suka mamaye titunan birnin kasar min a jiya lahadi a wani zanga-zanga mafi girma na kin shugaba alexander lukashenko Masu raro a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani shirin na musamman. Wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mu na Abuja, Najeriya. Za kuma iya ziyarci shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata. Ta mu na Hausa da da ma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin aisha da silar taya na gabatar da shirin da kuma ci bahiro dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa muka lafiya salamu alaikum